Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya suma gabatar da labarai. Masararo Asmana shi ke muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku yi cewa ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa ta tsunduma cikin wani sabon yaji aiki na ini biyu a yau yau take ranar duniya ta gidan talabijin. A shirin musamman za mu kai ku a wata wato cibiya mai gabatar da ayyukan da suka shafi tarbiyya da al'adu a unguwar talage a nan Yamai. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, yau ce ranar duniya ta talabijin. Talabijin na cikin yanayin canza sheka zuwa yanayi na zamani da ake kira TNT. An kaddamar da wannan shiri a nahiyar Afirka a shekarar 2006. a sha bakwai ga watan juwan da ya gabata ne ya kamata wannan shiri ya kammala ko ya matsayin gidan talabijin masu zaman kansu yake garma bukar kura shine babban daraktan gidan talabijin da radio na amfani nous semblons être le premier pays muna kamacin kasar da ta soma taki na farko cikin muradin TNT domin a lokacin da nake wannan magana a cikin yankuna takwas na Niger an girka na'urar caɓe sauti TNT. Yankunan nan takwas su ne cibiyoyin tsakiya akwai kuma ƙananan cibiyoyi da aka girka. Hakikan mun sa tazara kwarai tsakaninmu da sauran ƙasashe da ke kewaye da mu. Mu a matsayinmu na masu talabijin masu zaman kansu muna shirye domin ba wani sauran aiki da ke akwai. Yana rage mana ɗaukar ɗawainiya da yawa. Nan gaba za mu girka saka seti sauran gare su su wallafa. Haka zai ba mu damar sanin harajin da za mu biya a kai ga wanda ke da TNT wanda ya kasance shi ne hukumar kasar Nijar. Ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa USN ta suma wani sabon yaji aiki na ini biyu a yau a duk faɗin ƙasa inda ta buƙaci da dakatar da ɗaukar karatu. Mai daji Habi shine sakatare general na ƙungiyar ɗaliban makarantun sakandare na jihar Yamai. Wannan murar darkin wa'insu suna iya aza kamar yajin aikin da muke karatu ne ba mu so ko wani wane ne. Yau ko ba mu je yajin aiki ba shi wannan karatun baya yiwa. Tunda inda babu class na karatu kenan nan babu butun karatu wani wuri dan tallafi da ake ba can jami'a wanda ake cin ma burus da ed social wannan su ma har yanzu ba a ba abokan musu ba dan su samu su sai kayan karatu eh, in kun ɗauka kuma can in kun ƙetare cikin ƙetare cikin waɗansu garuruwa inda abokan mu ke zuwa karatu akwai kuɗin lakwal da ake biya musu fredi scolarite shi ma har yanzu ba a biya musu ba shine yanzu modadakin da muke lanse jan kunne ne muke ma gwamnati don ya san cikin matsalolin da muke mu gaya ma duniya duka cikin matsalolin da muke tunda yau in mun zamna ba a yi wannan bikin ba duniya na aza kamar cikin daɗi ne muke nan zamne ashe ba ma karatun ba ne muke wallahi in dai ba mu samu satisfaction ba sai mun ga abun da ya ture ma buzu naɗi mai da jihabi kenan wata shugaban kungiyar ɗaliban makarantun sakandare na jihar yamai a jiya kungiyar alternative espacito yayin ta kawo karshen taron ta da ta shirya tare da haɗin gwiwar kungiyoyin garan da kuma rotab tsawon kwanaki biyar mahalarta wannan taro su gudanar da nazari kan kasafin kuɗin ƙasa na shekarar bakwai mai shirin kamawa musa cangari ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taro ya yi allah wadai da kasancewar wasu abubuwa a cikin kasafin kuɗin. mun lura mun euh, gani a cikin zanen bidjet ɗin akwai wasu wasu kashe-kashen kudaden da aka sanya da ba su da ma'ana ga bukatun gaugawa dangance da matsalolin da kasa ke fuskanta kamar fannin zamantakewa a ce za a gina gada ta uku a yame a ce za a gina sabon gida na shugaban kasa da zai lunkume miliyar goma a ce za a zuba miliyar goma sha tara na gina gada ta uku a gare mu abu ne da zai ƙara ƙaimi ga matsalolin da ƙasar muke fuskanta alhali akwai bukatu mafiya fa'ida da za su kawo cin moriya ga al'umma da ake son a watsi da su nazarinmu idan babu tsinkaye babu yunkuri da ɗaga murya ta al'umma to bidjet ɗin ƙasa za a yi ta amfani da shi ba tare da an tuna bukatun al'umma. Fasara kalaman Musa can Cangari kenan Alternative Espace Citoyen. A ran 19 ga watan nan na Nuwamba ne aka gudanar da shagulla ranar duniya ta makewayi. Kasar Nijar ma ba a barta a baya ba. Asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya na taimakawa gwamnati ta hanyar ofishin ministan ruwa da tsafta a karkara domin ganin cewa an kyautata yanayin lafiya ta hanyar samar da makewayin. wurare da dama na Nijar sun amfana da wannan tallafi. Gungun Muhammad Dantani ya tuntuɓi wato Nyare Arman shugaban sashen Walsh na UNICEF kuma ga bayanin da ya yi masa. A bana ba mu gudanar da sabgar bikin zagayowar ranar ba. A nan Nijar kashi 27 bisa ɗari kacal ke samun amfani da gidan ban haya salanga ingantatta. Kashi 73 suke yin ba haya ga hilin daji. Cikin karamar hukuma 49 muke kai tallafi tallafi domin girka tsarin ACTPC. A cikin komin 49 nan muna da kwamin mahi fuskantar matsalar. Haka zalika muna tallafa ma wasu komin inda ake fuskantar barazanar cutar kwalara. Yau an samu fiye da 'yan Nijar dubu da suka jibinci garuruwa dubu da suka ɗauki alkawarin dena yin bin haya ga hidin Allah. Ma'aikatar Sima mai kula da da labari a game da farashin albarkatun gona a kasuwanni ta bayyana cewa farashin kayayyakin ya sauka a duk kasuwannin ƙasa, wannan kuwa a rahotonta da ta fitar a watan Oktobar din nan da muke ciki. Rahilatu Sumana ta haɗa mana wannan rahoto da gungun Muhammad Dantani ya fasara. Yawancin albarkacin noma kamar su kwayar hatsi na ganin farashin su su ne hatsi, dawa, masara da suka sabka bisa kan jeri na sha bakwai, sha uku da goma bisa ɗari idan aka kwatanta farashinsu a watan Satumba da ya shuɗe. A cewar ma'aikata mai bada labari hatsi a garin Ɗan Isa jihar Maraɗi a can ne farashin ya fi sabka kwarai inda buhun kilo ɗari yake jika goma sha uku. Mahi hawa a garin Walam jihar Tilaberi ya kasance inda yake jika talatin. Fannin tattasai ɗanye da shinkafa da ake shigowa da ita kuɗin suna daidai kamar satin da ya shuɗe. Farashin shinkafar gida ya an hau da kashi biyar bisa ɗari ga kwatamcin farashin nashi watan da ya shuɗe inda buhun kilo hamsin yake shika goma sha takwas. Kwatamcin lokaci guda ga shekarar da ta shuɗe cikin watan Oktoba shekara dubu biyu da goma sha biyar yawancin farashin abincin wa'annan duka sun sabka a cewar ma'aikatar Sima wata mai kamawa wa'annan abincin duka farashinsu zai sabka dangance da falalarsu a cikin kasuwanni. Kwanaki wato kwanaki shida bayan buɗe kasuwar bashe koli ta agowa a garin Tawa, mahalarta wannan kasuwa sun koka akan rashin samun ciniki sosai, kamar yadda suka shaidawa wakilinmu Abdullahi Ausuf. wannan lokaci da muke ciki ga mutane na shigo amma bangaren cinikayya gaskiya babu shi sosai amma dai dai mace alhamdulillah kamar yanayi ne wanda ake ciki wanda ba kowa bane yanzu ke da kuɗi ba dole haka za ta iya kasantuwa saboda ba abu guda aka samu gaba ba shine muke tunanin yasa kaso ke yin haka muna roƙon Allah abin ka samu Allah ya mashi albarka ya sa kuma ya amfito daga jihar Maradi kuma na fito ne tawa a kasuwar baje koli aka gaye mu an bi ta mu shine muka shiryo muka zo mun kawo kayayyaki na bangaren nishadi na aure dai bangaren kayayyaki na zamantakewa na aure maza da mata alhamdulillah kuma duk da abin harko ne man kin gurguru yan garin sun yi kokari tunda suna shigowa in wani bai siya ba wani na siya kuma nan ka san unguwar da ake yi nan unguwa ce ta bariki bakin gurguru dai duk abin da ka kawo ana dan ma an gode Allah wato kun sari wasu mahalarta kasuwar bashe koli ta aguwa da ke gudanar zaka a garin tawa A makon da ya gabata aka kafa kwamitin ƙasa da zai kula da tsare-tsaren kwamfular koko gargajiya karo na 38 da za a gudanar a garin Tawa daga 25 ga watan Disamba zuwa 3 ga watan Janairu mai shirin kamawa. Shugaban ƙungiyar kula da koko gargajiya Abubakar Saidu Ganda ya yi wa Sumana Amadu ƙarin haske. yanzu sauran kankanan kwamiti za mu sa wanda suke kula da wasu na kula da kokowa wasu na kula da likitoci wasu na kula da shiga-shiga hita wasu na kula da abinci wasu na kula da abubuwa da yawa dai in mun kare za mu ba don mu gani wurare hailin kokowa in akwai abun jara da za a jara ciki da wurin da baci na sabka da wurin da yan kokowa suke sabka da wurin da an jarida suna zama duk wannan za mu gani wurare insha Allah mun kare da can mu yi tamtamna da mutanen tawa sana gubernora da technician da ligi duka da can da suke can mu tamtamna mu shi masalakin da suke ciki abinda muke yi a gyara mu gyara nan da nan sanan mu koma muna nan muna ga shiri-shiri mu gani ina muke da karfi n'a bamu da karfi ina ne ya kamata a taba ina ne bai kamata ba a taba fasko doso dan kokowa biyu yakuba adamu da isaka isaka sun kai awa biyu suna kokowa wannan abu yana kawo cikas fasko akwai zahi abubakar ganda kenan shugaban kungiyar mai kula da kokowa ta ƙasa a nan nijar yanzu kuma sai a dakace mu Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugaba. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba biyar. da dubu ɗaya shirin zango. A Agades tare da Radio Nomad. A kan lamba ɗari da ɗaya da dubu tara shirin zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba tasa'in da bakwai da dubu biyar shirin zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba ɗari da bakwai shirin zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka. A kan lamba ta da biyar biyar gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba ɗari gajeren zango. Karfe biyar da minti arba'in sai shirin namu na musamman. A shirin namu na yau Larutu Ibrahim ta kai mu a cibiyar kula da ayyukan wato suka ayyukan suka shafi tarbiyya, zamantakewa da kuma al'adu a unguwar Tallage. An kafa wannan cibiya ne a shekarar dubu da ɗaya. Shitu Muhammad Musa shine daraktan wannan cibiya ga karin bayanin da yi wa Larutu Ibrahim Gado. La mission de ce centre, c'est l'insertion des jeunes. Aiki wannan ma'aikata shine taimaka ma matasa wajen zamantakewa tattalin arziki da kuma al'adu cikin yankin jihar Yamai yake. Cikin wani balbali na komin ta shiya mai lamba biyar kenan matasan Yamai yake kulama. Matasan ana koya musu aikin hannu na fenti da kuma yanda iya mata za su gudanar da rayuwarsu a gidajen mazansu da koyon kwamfuta wasannin gargajiya da motsa jiki. 'Yan shekaru sha uku zuwa sha hudu ne ake baiwa wannan darussa saboda masu wa'annan shekaru ne aka girka wannan makaranta 'yan mata da samari ba sai da wani digiri ba yaro in ya zo nan sai mu karɓe shi mu koya mishi kuma dukkan irin darussan da muke badawa idan ya ƙare ɗaukar darussan ya kammala sai mu ba shi takardar shaidar kammala karatu da muke cema sartifika misali kaɗan kamar masu ɗaukar darasin kwamfuta akwai takardar da muke badawa ta shaidar wato yaron ya koyi aikin kwamfuta. Ayyuka da muke koya musu suna da dama akwai yanda iya mata za su ayyuka a cikin gidajen majansu rini na tufa haka zalika akwai darussa na karatun alkur'ani da muke masu akwai wata mace da muka ɗauka mai basu karatu muna da sashen da ke ɗaukar yara da suka kasa a makarantar boko ko wa'anda suka daɗe rabonsu da lakwal da muke ce masu gwanda shans wato sa'a ta biyu suko a tallage saga suke inda malaman gama ke basu karatu. Sai sai professor Latom les encadre. tumar da asalin kun saurari fasara kalaman shitu muhammad babban daraktan da ke kula da wato tarbiyya zamantakewa da kuma al'adu a unguwar tallage a cikin shirin namu na musamman a hirar da ta hada shi da abokin aiki larto ibrahim gado wanda shi muka karshen labarin namu na harshen hausa na maraicen yau ana muke fata a huta lafiya zan burku da musa hassan wanda zai kama muku da labarai da harshen zaurmanci a huta lafiya. sauraron shirye-shirye Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.